alaikum. Muna fatan dai lafiya. Babanmu ya mutu, mun zama marayu. An ce babu maraya sai rago. Mun zabura, mun noma gonar da babanmu ya ba mana da gado. Amma abin da muka samu mu hudu, gaba ɗaya bai fi abincin mutum biyu ba. An ce ba mu saka taki ba ne, noman da ba sa taki ba, ba a samun komai. Mun sayar da dukkanin abin da muka mallaka, mun sayi taki. A maimakon gonar da ya haɓaka, sai ya na ƙasa. An ce ba mai amfani da takin boko fertilizer ba ne. domin shi ne takin da idan kai amfani da shi a karamar gona ake iya bada amfanin gonan da ya fi na babban gona. Mun sai da rabin gonan mu mun zo da kuɗi isasshe domin mu ma a ba boko fertilizer domin sunan yau canja daga marayu. Ina fatan za mu samu boko fertilizer ba za a ce mana an wawashe shi ba. Shi boko fertilizer bai taɓa yankewa ba. kuma muna da shi kana kana kuma sunan shi mabin kasar gona alhamdulillah yaya da kaka zan kara aure ni kuma zan ƙara yaya. Eh. Boko Fertilizer hanyar haɓaka gona da kuma haɓaka arzikinku. Boko Fertilizer akwai ire-irensu kamar NPK 2010-10 Special, 2010-5, 15-15 Special, 27-13-13, Special Maize Blends da sauransu. Suna da takin zamani na masara, shinkafa, dawa, maiwa gero yana nan a kuntire kan titin zuwa ungogu No. 61 kano state lambar waya 070 3569 7939 set out time. zaka ka iya ba ka bari in je in buɗe masa. A karki da ambiyanta ki san yadda ake yi ba. wannan mutumin ya maimaita kenan ji ciwo ba ko? Sannu. To ko in je in rufe bari in je in buɗe maka kawai baba. Kai, ba jin magana ko? Jiya baya ce ban yi ma ba. Ka daina bari daɗe ina ta yin wani bagalo ka buɗe ba. Ka yi haƙuri, wallahi cikina ne ba na jin daɗi. Yanzu ma na sha magani. Da ba ka jin daɗi ya kamata ka ji daɗi. Shekaru sun ja, za a biya ka kuɗin da aikin da ka yi, ka je ka huta tun da ka gaji. Ka yi haƙuri, wallahi zan yi Zan iya waɗansu goma kullum sai ka ce min za ka iya na ce za a biya ka kudin aikin ka kaje ka huta Bintu, me kika yi haka? Haba baba a gaba na fake ci maka mutum ce daga hannu ya mare ka. ce ce kika mare ni? ni ce na mare ka saboda a gabana ka mari mahaifina ka tozarta mahaifina kuma na ɗauki wannan ko da zai zama silar rayuwa ta ne Hajiya! Hajiya! Hajiya! Na'am. Lafiya? Me ya faru? Kaka. Ina yake? Kai, kai, kai, kai. Me za ka yi? Me za ka yi? Kashe ta zan Ka kashe ta? Eh. Ba ka da hankali? Ko ƙwaro ba zan bari a idona ka kashe shi ba. Da yake kai jahili ne baka san darajar rai ba. Jaba, wannan yaren ya ce ba ta mare ne. Mare na ta ba. Malam Salu, ja ka ku bar gidan. Sai na kashe ta. Ja ta. Muje, muje. ba ni wukan na ce muje muje ciki muje ariya ba akai mace ce ba da mare muje muje na ce muje muje wallahi ƙarya ne ƙarya ne wallahi ba zan ɗauki wulaƙanci ba wallahi ba zan iya ɗauka wani a ce ɗana mace mace ta ɗaga hannu mace ta ɗaga hannu ta mare shi macen ma kuma wai 'yar talaka kuma kwai ki zo ki zo ki wani tsaya ki wani ana ne yin hukunci ko yanzu da a ce a waje aka yi min haka da mutane da tuni wani ya yi bidiyo an saka ni a tiktok da kima ta ta wanda da haka ta faru i've definitely commit suicide kai wai dan Allah Amina mai isa baki bari yaran nan ya dauki fasa eh Alhaji so kake bari ya kisan kai kaga yadda yaran na ya dunkule hannu ya nufi mutanen nan inda na kyale shi wallahi duk wanda ya nosa sai dai asibiti na kace ba ba kai azumi zan sattin sattin dari da ashirin ba me zan idan ma ka kashe sai me dan ka kashe dan talaka tattalin arzikin ƙasa ne zai ruguje ko ko a'a hannun jarin wani kamfani ne zai yi ƙasa a'a talakan me mutumin da yau fa idan ma buge ta ya mutu ta mutu talakan da idan ma ya mutu yau gaba ɗaya a ƙofar gidansa ba ka samu mutum bakwai yan zama bakoki daidai mai zama i masa kuka ko jimami bai da shi hmm. wataƙila kuma darajar talakan a gurin Allah ta fi ta masu kuɗin duk duniya. Kyaki. kek wallahi amina in baccin kiki kika kula da yaron nan har ya girma da irin ƙaunar da kike nuna masa wallahi sai kin bar gidan nan yau Allah ki jira gaya miki lokacin da zan je ne masu hukunci sani na je sai ki sai ki bi ni ki hana ni wallahi ba zan hakura ba shi na sai na hannun dinsu idan ma ka bar ta kai kaso kai kaso wallahi in ka kyale ta wa zai da wulakanci haba bintu haba bintu me yasa zaki je ki aikata wannan danyen aikin hmm? haba umma ke ma kin san ba zan iya gani ana cin mutuncin iyayena a gabana ba na gummace ne jadi ne ko da zan rasa raina kin yi min daidai ya bintu ko ni ne haka zan yi Allah ya kare mu umma ni dai a tsorata nake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu a ina za mu buya ina za mu shiga kin kwantar da hankalinki ba inda za mu je muna nan da abin da za su yi mana sun daɗe gasi ba bintu na'am baba Allah ya miki albarka amin kwanta da hankali ki shiga ciki ya ni wannan ta kwata mai yanci hmm? yanzu irin wannan ƴaƴan mata kamar bintu ba su bi irin wannan ɗan nashi kaka su dubu ba haka ne kwanta da hankalin ku je ku ci gaba da harkokin gaba ina mu da nan tafi ka ya kusa sa da mai sa mu dace kai ka ga yadda idan ka yi za kuwa to da ya kaje so da ka sanya zuciyata take da baka yi nan magana ba ai daga na gama hukunta mutanen can haka nake so in ci gaba da kasance amma gaskiya mutanen nan sun taro masu ba ba karamin masu ba fa wai yarinya wai mari fa mari fa aba da Allah ina laifin ma irin dan dukan kirjin nan irin azin kawai ana ta amma mari ai mace ko ita ce da naristan gariyan mai dragon wallahi ba ta isa ta haska ga wata kwan lafiya aw Ramson haka idan kai ka dan sha wani abu kana da surutu sosai kana ji ina saboda ka fa baya hana in sallah ta zo ko maulidi a yanka ta a san da haka a san da haka na zabe ka ne a cikin abokanai na na baka wannan labarin dan kusancin mu da kai kuma dan muna tare ko yauci abin da ya dame ni shi sa na goga ma idan wani ya ji wannan labarin daga bakin ka Allah sai ka daɗe baka fito ba ni ni wani zai sha jayi nan ta dalili na aba da Allah aba na goga maka ne nake samu nake dan ce a bara ya kake haka kai ma wa zai ji wannan kai dai ka sani ka fiye surutu da wasa wani ya ji wannan shayin wallahi sai baba ku te jinya ka fa abin da zai kai na fa in je mi wannan na goga ma saboda kaza kawai abin da min dadi ba shi yasa kaji ina ta maimaita ma saboda kaza baya hana maulidi ya ko sallah a yanka ta ke Allah daga yau ki rika nesa da ni kin gane dama ni ba wani wada ne da mata ba kin gane ko daga yanzu dalla zuwa yan wasu lokuta ki dan ba mu space nesa da mu jiga kuma zuwa inda muke da ke ko za a yi baki kin gane ke yau fa hanya ba kyau fa wallahi na gaya muke duk komai ya cuta da cikin da wajen da hanya ba ke ki ba hankali sai da sai ba ka ɗan rigan ba Aka ma ka kusan mutuwa bare ka shaki wannan. dan rage mana aba, aba kaka, awa ne. Babanku ya rika sai maka. Zan ware in za ka zo to in ba ka zo ba kai ta gajancewa. To gida ko hotel? Na hotel. Daki A, ashirin da gubba. Ka ta wanda shi, kaga iya cycle Ko kaga ka san sana, sai ne ma jahil shi. Allah ya ɗan Allah ai za ta 100 ka gani yau na samu ya ne wai me ke faruwa ne yau ke yau fa akwai matsala ba ai ke yau hanya ba kyau mutumin ne a kwazare yake wallahi bai dai ne bishi kawai ki bishi ina ke kika sake ke bishi kawai kake bishi kawai shawara kenan nake gani ko ba ki ga yadda ya tashi ya fita a fusace ba ne kawai ga shishin nan ki dauka in na ki Shi ne. now. I'm coming to you. All my Jewish, you had never been born. Salamu alaikum. Malam, ya kamata a bar addu'an nan haka a samu a kwanta a yi bacci. To, Habiba, na iya tawa addu'ar. Ki ma sai ki zo ki taki. Insha Allah. kakana har yanzu baka fito ka gaya min irin fansar da kake so ka ɗauka akan yarinyar nan ba. Do tunanin da ne da hukuncin da na da zan yi sai in ji bai ba. Ina ta dai tunani. Amma lalle abin da zan yi sai ya zama sun zaɓi dama kashe su ne a lokacin da suka yi mu. Gaskiya ne. kafin ka gaya min nima akwai wata wani irin matakin wata irin ƙwarya kwaryar mugunta da nake so mu ɗauka a matsayin sharar fage a kansu. Haka ne, hakan ya mun Amma ita hukuncin da nake so ne wa yarinyar ba zan iya gaya maka ba. It's okay. Wannan kuma ai kai kake da wuka kai kake da nama. Wallahi kakana duk irin matakin da kake jin za ka ɗauka a kanta. Ba zan hana ka ba. Ba don komai ba sai don ganin cewa kai ke da wuka kai ke da nama akan abin da kake ganin ya dace kai mata saboda wulakancin da aka yi maka ba ƙaramin wulakanci ba ne na yafe maka duk irin matakin da za ka ɗauka a kanta wallahi na yafe maka hakan ya mu ana that na your biological son ip. Na gode. Allah yi maka albarka. Amen. Allah yi maka albarka. Amen. Kuma Allah yi maka albarka. Amen. Wallahi na yadda kai ɗana ne na halal. Babu abin da yake burge ni. Ka ɗauki dukkanin wata nasiha da nake maka. ka ga wannan abin da kake amsa addu'ar da nake maka don bakin da talaka ma bai ji addu'ar da muke baballanta ne kyashi ya shiga zuciyarsa wannan ba abin da yake burge ni kamar wannan Allah ya maka albarka amen ka bakin duniya wallahi baki ba zai kama ka ba duk wanda zai maka baki Allah ka fi karfinsa catherine ta kira ni daga london wai an aiko da kamfaninmu notice notice kuma na me na kamfanin nan ko a siyar da shi ko kuma a gyara shi ya ci gaba da aiki domin barin kamfani a haka ya bar mutane da dama babu aikin yi kaji masu idan allah a nan sai a bar gini ya nashi sama da shekara hamsin amma su can kaga ba zai taɓa yiwa ba ai su duk abin da zai kawo musu kuɗin shiga da fita da rage rashin aikin yi san ba sa wasa da shi yanzu ya kuke ganin za a yi ai mamad yadda kika ce haka za a yi ko a ta da shi ko kuma a siyar ɗin <laughs> to in dai a yadda na gani ne kuma yadda nake so gara a sai da shi domin a yi amfani da kuɗin a zo a gina wani domin mu samar wa mutanenmu aikin yi. <laughs> Amma mama ni a nawa ganin gaskiya na fi so a tare shi. Ni kuma a nawa ganin na fi son a sai da shi domin mu yi amfani da kuɗin wurin gina wani kamfanin a nan domin mu samar wa mutanenmu abin yi. <laughs> mama kenan. mamani kuma ana wa ganin gaskiya na fi so a ta da shi a ta da shi ƙwarai kuwa ka san nawa za mu kashe wurin ta da kamfani ha ai ba zai wuce biliyan biyu ba ko to me zai sa mu sa 2 biliyan a ƙasar wasu <laughs> anya ba ka da planin na koma ingila kuwa yaya prince ba haka ba ne ka san da yake sun ba da notice to idan aka ce za a sai da shi yanzu darajarsa za ta karye amma idan ya zama na cewa manta da shi muka zo za mu sai da shi darajarsa za ta karu ni haka na gani amma ko to shi kenan kin san da yake fil ɗinsa ne dole zai fi mu sanin sirrin abubuwa yanzu kai za ka shirya ka je ka dudduba in ya so sai mu ga nawa kuɗin zai ci Um, yaya, Ingila a wannan lokacin sanyi? Ka fa san yadda muke da sanyi fa. <laughs> Ai, haka nan za ka je ka duba. Ka yi estimating ɗin kuɗin da zai ci. In ya so ita Catherine ɗin sai ta ƙarasa sauran. To shi kenan. Ina zo Bari in kira Usman in ji ko za mu sami visa. Ni kamfanin nan na Saudiya. In a so na nema. gara a sai da shi domin mu dawo da shi nan mu samar wa mutanen mu abin yi. Mama wannan kamfanin na Saudiya, ai ba ƙaramin riba muke samu da shi ba. Idan aka ce za a sai da shi, ko kamfani nawa za a gina, ba za su iya kawo mana irin ribar da shi yake wa shi ɗaya ba. <laughs> Yawwa, halau Usman. Salamu alaikum, <laughs> lafiya lawan kwana biyu ba. <laughs> wala yanzu ma tafiya ce ta taso min cikin satin nan shine na ce ko za a sami biza ya ingila ne ok ok to shi kenan ina sauraron ka <laughs> ok to na gode ai wannan kamfanin namu ba za mu taɓa wasa da shi ba domin duk kamfanin da baba ya bar mana babu kamfanin da yake kawo mana riba kuma muke ji da shi muke amfana sa kamar don mu ma mama wannan kamfanin sai dai mu mutu mu bar wa 'ya'yanmu ko kuwa to shikenan Allah ya ƙara sa musu albarka amin ya Allah mu'azzam kaga duniyan nan ba mu tabbata ba ce yau idan mu ne gobe ba mu ba ne sa'an nan ɗan adam ya kamata ya yi amfani da damarsa a lokacin da ya samu tun kafin ta kubuce masa gaskiya ne amma yaya me yasa kullum sai ka min nasiha baka gajiyawa duk da ka san ni mutum ne mai jin magana amma kullum sai kai ta maimaita tunatarwa ce kawai ganina ka san duk duniyan nan ba wanda nake so kamar ka har mama wa ya faɗa maka ina saka mama a cikin lissafi ko misali <laughs> ai na ɗauka ni ne na farko ita kuma mama sai ta zo a nan to a wurinka da ni zan iya zama na farko ita sai ta zama na biyu <laughs> Allah ubangiji ya baka hakuri babban yaya ni ban ce ba kafin ka zo ka sani a gaba kai taimun wata sabuwar nasiyar Allah ya baka hakuri haka ne <laughs> wa alaikum salam mai martaba ne yake so ya gana da kai yana fada ne? a yana turakansa. domin da abinka babban yaya dama mai martaba ya taba ganin ka a fada ne ai sai dai magana da kai ko a ɗaki ko kuma a turakansa ko? haka ne to shi ne ai to mu je ka raka kai kaɗai ya kira ba mu yi ba ka sani ko magana ce ta ah, mai martaba da kuma mai jiran gado? to ka sani ko kai ne mai jiran gadon ka san muna namu ne Allah na nashi Allah kaɗai ya san me zai faru gobe babban yaya dan Allah dan annabi kar kai mun mugun fata wannan sabga ka ci yawa ta shikenan lafiya Assalamu alaikum. Oh my god. Me faru? Haba Prince, ya za ka zo kuma babu sanarwa balle a sa maka wasu abubuwa. Babu komai. ki damu ba sai kin wani wahala. Yanzu Prince tarɓa ta kace wahala? Ya kamata ka san cewa duk abin da ne akan kafa ba zai zama wahala ba. Kana manta ba kai dan uwana ne. Haka ne. Ban manta ba. amma fa ina tunawa da cewa ke ma fa gimbiya ce duk abin da na yi a kanka ba zai zama wahala ba ka daina ma yin tunanin wani in dai har ina gabanka to babu wannan kalmar ya kamata kai ma ka sani na sani amma dai ya kamata ka san cewa shi mai daraja mai daraja ne a ko'ina um, mai martaba yana turaka ne eh yana turaka ya yi wasu muhimman baki ne da suka zo masa kuma zuwan na ba zata amma na san ba za su daɗe ba kafin lokacin bari a kai maka drinks hmm, ba da amma dai bari je in gaishe da umma sai dai kuma ya kamata ya san cewa na zo shine shi ne yasa a kira wani. after lafiya ba ni zuciyarki za ta sa na zama dangata. Amma ba ka daɗe a ciki. Wannan abin da kika sani, kin san dole hajiya sai ta rike. Kai ɗin yaya akwai farin jini, don ma ba ka son zuwa. Ba wai ba na son zuwa ba ne. Kin san yanayin ayyukana na jama'a. Wannan shine abin da ke hana ni zumunci da 'yan babu wani ba fa zumunci ya fi su ga ka da ɗan banzan yawo idan ma mutum yana so ya zumunci a yana za a same ka gashi kai ba ka son chat ka ce na yara ne in an kira wufa ina zuwa zan kira shikenan fa fa'iza shi kika fara samun ido haka na fara dai nazarin ka nazari na awa wato nazari na maki keke ya prince kasan fa na gama makaranta kuma babu abin da nake. Menene aibuna dan na ɓata lokaci akan nazarin yayana? So kake a tambaye ni wane ne yana in kasa faɗa? To shikenan wannan shine ya baki lasisin samun ido. Gaskiya friends kai gaggawar janye wannan kalmar ta sa ido in ba ka ba kam zan yi bishi. Idan ban yi sa ido a gurinka ba ko kuma ban yi kalmar da zaka yabe ni ba ai bai kamata ka kushe ni ba shikenan ki haƙuri biya da fa ni ko ina so in tambaye ka Allah ya bani iko amsa miki me so ce ka ma sani yaushe za ka yi aure Allah taimake ni. Mai martaba yana buƙatar ka. Ok, ina zuwa. Bai gaba na amsa ba ai. Kin san idan mai martaba ya kira ba a sauraron kowa sai an gama da shi. Da amsar ma ka bani da ta fi sauki don wannan kalaman da ka bani ya fi ma nauyi kan maganar da ka gaya mu. Tunda na riga na san shi. Wannan ya isa ki gane cewa ba ni da amsar baki a yanzu. labarai da yawa suna zuwa mana kuma dukkansu masu daɗi bello ka yi ƙoƙari ka yi namijin ƙoƙari domin kana ƙara wa masarautar nan kima da daraja iyayenmu da kakanninmu suna samun addu'a sanadinka Allah ya taimake ka ai ina yin abin da ka koya mu da ban taso na ga kana yi ba da ba zan koya har na kayya Bello abinda kake a yanzu ai ya fi ka koya a waje na kai dai kawai ka ƙara himmatuwa wajen kyautatawa da nuna adalci a wajen mutane babu shakka wannan masarauta ta yi dace da magaji Allah ya taimake ka Allah ya ƙara maka lafiya ranka da ko da ina da ɗa namiji Bello, kai ka fi dacewa da wannan sarauta. Ba don ka yi ƙanƙanta ba lokacin da na rasa dan uwana. Da ita wannan sarauta ko riƙa maka ma ba zan yi. haka Allah ya tsara. don na yi koyin yadda zan yi mulkin jama'a cikin hikima da adalci a wajenka. Masha Waɗannan takardun neman aiki ne na 'ya'yan talakawa kuma dukkansu na riga na rubuta inda ya dace a kan ina so ka aika su kuma ka tuntube su saboda a samar wa yaran nan aikin da gaggawa Allah ya taimake ka Allah ya biya da gidan aljanna na gode Allah ya maka albarka <laughs> eh, gaskiya ne kuɗi sun cika da haka komai ya yi gida ya zama na wake tabbas hakika ko a yanzu za ka iya zuwa ka ba wa 'yan haya notus don yanzu ba da wani sauran abu da zan yi a wannan gida wannan ba abin da ya dame ka ba ne kai dai ka damu da yadda za ka kashe kuɗinka eh haku wannan gaskiya ne ya kamata in san abin da zan yi da waɗannan kuɗi nawa. am baka sani ba ah, akwai wani gidan idan kuna da bukata a garin nan ni da mahaifina a sawana muna da gida yafi guda hamsin kuma duna siyarwa ne wannan ma na siya ne saboda wani dalili dattijo to Allah dai ya sa ba duba aka yi muku aka ce za a samu gwal a ƙasan gidan ban an haka ko haka ne ma ko ba haka ba ne ba ai bai kamata a ce hakan ya dame ka ba saboda ai na biya ka kuma masu shaidu sun saka hannu ga takarda ka ka na baka kuɗi wannan gaskiya mm, kana da gaskiya ɗauke kuɗin ka ka zuba kai kai abu lakata saurara ya rari kaka ya rari kaka ah. na bar bushe kyamo min shi a wuce a wuga ba wuga kaka ya shigo sarki kaka ka iya abi ka ɗin ma makunshin cuta ya aka ne da ganka a tunzire ka uwa ba ka hayyacinka hauso kake in fita daga hayyacina ko in zauna a hayyacina ai gara fita daga lamari shine gadi zai wada faka faka so nake ka ƙara rasa ka dar kenan kowa nan gwaran ya babbaka kwakwalwarsa da yake faruwa din ma da jini gadi za mu fita filleli mhm. zan tafi da ɗan gamba zan ba shi goge yanzu a to a raba kowa kowa ya siyo sabuwar caza follow original kowa ya caza kwakwalansa lalle kwakwalwa ta caji zan dawo nan da mintuna talatu idan na fahimce ka yau kutungusa gusa bari kenan an gashe ka kaka aljani Ƙoƙarinka. Aikinka ƙoƙarinka. Dar. Ga ɗaka. Me zan da jewa. Mai zan da jewa kaka. Kai ɗan gambo. Duko mu je. Duko karɓo mana wariyanmu. Ala buɗa ka. Sarki ka ji abi ka lafiya kaka. Ku tale duk gajan da ido ko ku ja kan tashi. yo Allah mun shiga uku barayi malam ke dalla yi wa mutane shiru uwar me za a sata a wannan gidan ai da barayi ne habibu na da sauki akan waɗannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Al'annur Islamic Medicine sun karbi duniya cibiyar karbar ma Shugaban cibiyar Annur Islamic Medicine wato Ibrahim Suleiman shine ne ke tare da ku. Hausawa suka ce idan ka ji wani baban zaba. Duk wanda ya ji an ambaci wannan cibiya ta Annur Herbal Medicine abin da zai fara zuwa a ran shi shine kilinza wato shahararren maganin da ya samu karbuwa tun daga shekara ta da biyu har zuwa yanzu wanda shine maganin da ya fi kowanne magani shahara da kuma suna a wannan lokaci. Magani ne da aka tanada don magance cututtuka da dama da suka shafi al'aura musamman abin da ya shafi matsala na masturbation wato istimna'i da dukkanin matsalolin da ya haifar wa ɗan adam kamar yadda jama'a suka sani wannan cibiya na da ofisoshi da dama a fadin afirka kama daga kasar ghana nigeria niger da kasar kamaru har zuwa kasar chadi da wannan ne muke amfani da wannan dama wajen albishir ga 'yan uwanmu mazauna libya cewa a yanzu haka za ku iya samun magungunan mu a hannun jami'an mu da ke birnin sabaha da kuma misrata insha Allahu abin da za ku yi ku yi magana ta wannan lamba ta Libya da muka bada ta WhatsApp za a yi magana da ku in Allah ya yarda kamar da jama'a suke gani wannan shine masturbation kilin zaki ta mallakin cibiyar annur magani ne kala shida zuwa bakwai duk wata larura da kake da ita a ka komai jimawarta a jikinka kankancewar gaba saurin inzali karancin ruwan mani rashin aihuwa in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna muna da ofis a nan cikin birnin kano sai kuma lagos abuja Niger, kuma kowace jiha a cikin Niger. wannan cibiya na da ofishi sannan wannan cibiya tana amfani da tsari na delivery service ko a cikin gari kake idan kana da wani uzuri kana iya ɗaukar lamba ka kira za a kawo maganin maganinka duk inda kake ba mu tsaya magance wannan cututtukan kadai ba matsala ta jinnu matsala na hepatitis type a ko type b ko type c ko matsala na diabetes ko matsala na ciwon koda masu fama da matsala na infection kamar yadda kuka sani cibiyar annur ta yi zarra ga sauran cibiyoyi wajen har hada magunguna na ciwon sanyi kowanne iri a samu sauki da dar Allah subhanahu wataala ka sani ana samun maganin masturbation cleanser a wannan cibiya ne ta annur herbal medicine kadai kada jama'a su manta lambobin da muka bada a kansu ake samun mu mun ajiye jami'ai a kowaɗanne ofisoshin mu domin tarbar mutane da kuma sauraron su a kuma aika musu magungunan su cikin kwanciyar hankali da dar Allah subhanahu wataala mazauna kasar Cote d'Ivoire kuna iya ɗaukar lambobin mu na Niger ko na Accra domin samun magungunan mu jama'ar kasar Chad kamar yadda muka yi albishir muna nan tafe cikin kankanin lokaci insha Allahu akwai lambobin da muke badawa wanda za ku yi tuntubar mu za a sama muku magungunan ku tun yanzu kafin wannan cibiya ta zo insha Allah muna Allah godiya da yake ba mu dama mu shiga daji gun neman muku ingantattun magunguna waɗanda za su warkar da dukkan lalurar da ke damun ɗan adam daga cibiyar mu ta al yusra Islamic Medicine kamar cutar HIV da al'umma da dama suka ɗauka cewa babu maganinta tabbas babu wata cuta da Allah subhanahu wata'ala ya saukar face ya saukar kuma da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so. To alhamdulillahi mun karɓi lambobin yabo a gurin al'umma da dama da muka ba su maganin cutar HIV kuma suka warke da izinin Allah. Muna zurfafa bincike sannan muna ƙoƙari wajen shiga dajijjika daban-daban domin binciko muku ingantattun magunguna, itatuwa, haɗi da tsirai kan koyarwa ta addinin musulunci. Ina masu fama da matsala ta istimna'i ma'ana masturbation wasa da al'aura domin biyawa kai bukata. Domin sheke yake kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa da kasala da kuma yawan bugun zuciya. Da tsinkiyar mani ya hana mutum haifuwa. Yana kawo yawan mantuwa sa'annan in yayi yawa yakan taba kwakwalwa ta dan adam. Wannan kaɗan kenan daga illolin da istimna'i yake haifarwa. To cibiyar al ta tanar da muku sahihin magani a kansa wanda idan mutum yana so ya daina bai daina ba idan muka dora shi a kansa zai daina yin sa da izinin Allah ina masu fama da hepatitis A ko B ko C ko kuma ciwon koda duk wata cutar da ke damun dan adam tun daga tsakarka har zuwa tafin sawu muna da kwararrun ma'aikata masu gwaji da bincike wanda suke gwada mutum kamar su dora shi kan irin maganin da ya dace da irin jinyar da ke sa muna hulɗa da al'umma daidai karfin su ba ma tsawala duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar al da izinin Allah muna mutanen garin Samunaka Albishir ranar 21 ga watan zan zo cikin garin samunaka ni da kaina domin gudanar da aikin magani a cikin stadion da ke cikin garin samunaka har na tsawon sati guda Ranar bakwai ga watan Disamba zan kasance cikin garin Maiduguri ne da kaina domin gudanar da aikin magani. A ofishinmu da ke bakin makabartar Gwange, marhaba Plaza na tsawon sati guda da izinin Allah. A ranar 21 ga watan Disamba zan gudanar da aikin magani har na tsawon sati ɗaya a cikin garin Kano. A ofishinmu da ke kan titin Zuru daidai ga da dangi SKY Plaza Bene hawan farko shago mai lamba 53. Haka kuma cikin ƙasar Nijar muna maraɗi za a same mu a Agadez za kuma a same mu a cikin garin Yamai. Mutanen Libya za ku iya kiran wannan lambar domin tuntubar ofishinmu inda yake a cikin ƙasar ku da izinin Allah. Duk lambar da kuka ga an rubuta suna a ta lambar garin ne insha Allah za ku iya kira ku tuntubi inda ofishinmu yake. Sa'annan muna tura sakonnin magungunan mu a duk inda mutum yake a fadin duniya ya isa hannunsa cikin aminci da izinin Allah. Alhamdulillah sunana Malam Adam Annas shugaban cibiyar bayar da magunguna ta alkhairaji. cibiyar alkhairat cibiya ce wacce take samarwa da al'umma da ingantattun magungunanta ta hanyar ilimi tare da kuma bincike akan larurori waɗanda suke damu al'umma magungunan cibiyar alkhairat magunguna ne waɗanda aka ƙara musu ƙarfi wato tasiri ta hanyar tofi daga cikin ayoyi na alkur'ani mai tsarki hakan yasa zaka ga duk tsananin jinya idan aka yi amfani da magungunan cibiyar mu ta alkhairat Allah madaukakin sarki yana biyan bukatun bayansa musamman waɗanda suke fama da larurori masu wahalar ina waɗanda suke fama da matsala na ciwon sanyin mara wato toilet infection sanyi mai sa ƙaiƙayi ko sanyi mai fidda faruwa ko sanyi mai ɗauke sha'awa ko kuma sanyi mai sa ciwon mara a lokacin al'ada haka zalika wannan cibiya ta mu da albarka muna taimakawa ga waɗanda suke fama da matsala na iskin nai wato biya wa kansu bukata ta hanyar wasa da al'aurarsu wadda haka yakan haifar da matsaloli masu tarin yawa kamar yawan mantuwa yawan ciwon baya tsinkewar ruwan mani kankancewar al'aura da ma matsala na rashin haihuwa haka zalika wannan cibiya mai albarka muna ba da magani akan kowace irin jinya da take cikin jini ko wacce ta shafi kashi da jijiya haka zalika muna ba da ingantattun magungunan kuma ana warkewa ga baki ɗaya daga cutar hiv sickle cell diseases, hepatitis A, B and C har ma da ciwon koda. Haka zalika muna taimakawa ga waɗanda suke fama da matsala na jini ko matsala na sihiri. Bayan haka wannan cibiya mai albarka tana taimakawa al'umma ta hanyar biyan kuɗin magani kaɗan wato da sauƙi tare da kuma ba su ingantaccen magunguna kan laruwarsu. Kuma wannan cibiya ta mai albarka muna da babban ofishinmu da ke nan cikin garin Kano a nan unguwa uku titiyan awaki ko kuma ofishinmu da ke cikin garin Maiduguri a nan bakin kasuwa ko kuma ofishinmu da ke nan cikin garin Bauchi a nan bakin kura bayan gidan isiya ka garin ko kuma a tuntuɓe mu akan waɗannan lambobin waya da ake gani ko kuma duk mai buƙatar maganin mu muka iya aika sakon magani a duk inda mutum yake a faɗin duniya. Ji ana ta don don a gari ni ba san wanne ne don nan ba fa. Kana Kano baka san waye don ba? Ba san waye don ba. Kawata kin ga wani gayi kuwa? Ga kyau ga kuɗi. Ga jiji da kai. sometimes people get blinded by abin duniya da duk kyautatawa da za ka musu ba za su taba ganewa ba <laughs> well kamar yadda ka sani ka san hausawa suna cewa idan hasken rana ya fito tafin hannu baya iya kulle shi kai ni an kaka ne ya zaga. na je takwas labakiya. eh eh akwai wani gari da ake kiransa kurkuru. ina ga lokaci yayi da za mu sabbin abokai abdul ba ƙarya ka ci banza abdul Who are you? Hi, Don. What happens when rejection influences tension, confusion, aggression, and impression that leads to conjugal temptation. Gidan yawa. Kada fa ka ce kai ma kana ɗaya daga cikin mazan nan masu tsoron mata. ba tsoron mata nake ba. Zan iya rasa kowa in jure. amma jidda ba zan iya rasa ki in jure ba. Yaya me yasa to ba za ka samu abba ka faɗa masa cewa kana sona ba? Zuciyar jidda bata amince da ni bane. Jidda mutuniyar kirki ce. Da ina makauniya kana ganin ba zan san ko kuka kake ko ba kuka kake yi ba? Ki taina kiran ka kira makauniya. Ka bani kawai in kira kaina makauniya. The only yardstick used in measuring the prosperity of a large family is not by the presence of a wealthy millionaire in the family, but by the absence of poverty Bob, in the family. Temple Films Productions storms in with an unusual gidan yawa. Ko me kake bukata daga gurina ina yi maka? To menene matsalarka? Babban matsala ta ita ce mijin ke sake ki ne aure ki. Ban auren mashi da ita dan ya ta kamun ya ba. ta dawo gida ina da wurin zama ina da ɗakuna falala ai dan uwana ne kuma zumuncin na ce ba dole bane na fasa ba na yi ni kuke zargi da fasikanci babu tabbas aljannan ki tana karkashin gabata. to idan kai ne mai aljannan da wutan sai ka zaba ɗaya ka saka ni a ciki tabbas fesal baya cikin zuciyata duk abin da ya biyo baya zaki kuka da kanki gidan yawa wallahi in na sake ganin ka ka zo zance wurin babar mu alakar da ke tsakanin ni da mahaifiyarka ba wani abu ba ne. ba wata alfarma da talaka zai iya mai kuɗi wallahi yi idan abba ya bari ya aure ta mu mu mai shiga uku domin sai ta shafa mana wannan tsinanan talaucin da ta gada a gurin ubanta ga fara ta rufa mutane baki mu mu nafa munafika hofi fidi ba fa ita miki wannan laifi ba ba ita ta mun laifi ba ko dole ne in kashe shi domin idan ban kashe shi ba asirina zai tono idan kuma na bar shi a raye shi ma asirina zai tono. director nasiru alkoki gidan yawa shiri ne mai dogon zango da zai rika zuwa muku a tashar gidan yawa tv da ke kan YouTube channel tun daga ranar 20 ga watan 11 na shekara ta 2023. Kawai ku yi subscribing gidan yawa TV.